نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله muna cikin za mu cikin talatin sayul bukari muna cikin kitabul juma'ati ko muna cikin babi ne babu man qala fil khutbati ba'da sana'i amma ba'd ina tan shi ne aiko حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة cewa cewa من Allah الله صلى الله ya fito a wani dare من nan ne kuwa a tsakiyar dare fa salla fil masjidi sai sallah a cikin masallaci salla sai wasu mazaji su ma sai suka zo suka bi suka sallah da suka bi Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sallah sai sahabbai suka wayi gari sai suke yin zance akan haka to wani daren da ya zo sai wanda suka fi wannan yawa kuma suka kuma taruwa suka yi sallah tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama nan ma sai aka wayi gari kuma ana ta zancen ai shugaba ya fito alaihi salatu ya yi wata sallah shi kuwa sallar an sani gidan shugaba sallallahu alaihi wasallama Eh, a cikin ɗakin matannin shugaba salama kowace tana da cikin hujirarta ɗakinta kuma tana da farfajiya haka wajen yake to mazala salsama yana fitowa farfajiyar ne in ya fito farfajiyar sai a masa wata kangiya kamar sun ce da tabar makaba ce haka sai a masa wata kangiya haka to sai shiga cikin wannan kangiyar yana yin sallah to su kuma sahabbai kamar wanda suke ashabu suffa wanda suke kwana a masallaci idan suna zaune suna gano shugaba in ya ɗago yana yin sallah sai su gano shi da dare na yin sallah to a nan ne su suka taru suna bin suna bin manzon Allah sallah na'am falan ma kanatul muje to a dare na uku kuma sai masallaci kuma ya cika cikafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka yi sallah tare da sallar shugaba yayin da dare na hudu ya zo to har masallaci sai ya zama fa ya cika fa har yayi kaɗan ma gabarin ahalin masallacin an cika har sai da manzo Allah ya fito sallah asubahi yayin da ya kare sallah asubahi sai fuskanto ga mutane shi na yi shahada sannan sai yi ce amma ba adu shi na abin da yake nema a babin kenan yake cewa haƙiƙa ne wato halin da kuke ciki wannan bai ɓuyan mun ba sai dai ina shayin kada a fardanta muku ita wannan sallar kuma ku gajiya ga barin yinta shi yasa ban fito ba sai a ta muku ita na'am na'am حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد السائدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم canda ya ce yace ta ba a hu yunusu ko ma'ana yunusu ya bi kenan a cikin isnadin shi ma yunusu ya karba hadisin gurin ibn shahabu zuhuri. wato daga abu humaida da saidi cewa ya ba shi labari ya ba wata labari cewa shugaba sallallahu salama ya miƙe a yammaci da yammaci bayan sallah yi ta shahada wa asna alal yake ya yi kirari ga ubangiji da abin da ubangiji yake a halinsa sannan sai ce nan ma manzo Allah sai ce amma ba'adu yawwa yawa to shi ma kaga abu ta ya bi zuhuri a cikin wannan ruwayar na'am shi ma ya ce amma ba'adu na'am shi ma duk sun yi mutaba a wannan hadisin a cikin fadinsa amma ba'adu cewa manzo Allah ya faɗi amma ba'adu yawa wannan yana daga cikin abin za ka daɗa fahimtar lamarin manzan Allah da girman ƙasaita lamarin annabi a duk duniya babu wanda ake bibiyar aikinsa ake bibiya a hawalinsa sai annabi wannan cika kamala kenan yawa duk abin da shugaba yi to kiyayewa ake yawa da da kwanciya aka idan aka yi bacci to wannan baccin ya zama ilimi yi sai a ta rubuta ya aga yana yi a baccin ya aka yi me aka yi komai wannan sai annabi sabanin wani yawa yanzu in ba a wannan martaba ba ne idan wani ne a ce za a dinga bibiyar a hawalinsa ana bibiyar a hawalin mutum mutum ma ba zai so ba saboda sai an ga matsala in dai ba annaba ba duk wanda za a yi ta bibiyarsa a yi ta bibiyarsa a yi ta bibiyarsa sai an ga matsala to amma ban da annabi tun farkai tun kan bayyana manzan Allah ake bibiyar manzan Allah ake zancensa ake zancensa ake zancensa zai zo me kama kaza me kama kaza har ya bayyana har yanzu kuma har duniya tare kuma ana ta bin a hawalinsa ya yi kaza to me aka yi kaza da ya yi kaza a waje kaza me aka yi yawwa to wannan sai annabi saboda komai nasa Allah ne a ciki komai Allah ne a ciki yawwa wannan sai shugaba shi sa za ga shi shi kadai ne saboda kamalarsa saboda cikak kamalarsa hadda da daddare za a je a ce a je a ga da daddare me yake yi wannan sai ba ga shi hadisin abdullahi bin abbas ba da abbas ya tura shi ya ce ya je kwana a gidan manzon allah ya ga da daddare me ake yi kuma ya je din sai ya ci sa'a ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin yar uwarsa yake ita mai munatu yar uwar babarsa saboda haka tana kwance ita yar gwaggon tasa shugaba shi ma ana cikin ɗakin shi ma ya zo ɗakin kuma ya kwanta kuma ya ga me ake kuma ya rawaito abin ya faɗi ya ga irin abin da ake an tashi daga bacci an karanta farkon ali imrana an je an yi alula aka yi sallah raka a goma sha uku duk ya faɗa da kuma hadisin da makanta cikin muwadda shi kuma kaga shi kuma yake cewa akan dandamalin kofar manzo Allah ya je ya zauna dan ya ji me ake yi kuma ya ji ya zo ya faɗa to wannan kaga sai kamala sai tsantsar kamala kenan wanda babu na kasu ko miskali zarratin a wannan jaminin a janibin babu ta waya, wannan sai annabi komai nasa mai kyau ne komai nasa mai kyau ne amma wani manzon Allah kun aka ce za a bibiye shi to wallahi sai an ga matsala koya ne sai an gani shi kadai ne tattari dukkanin kamalatu da dukkanin alkhairi da duk wani mai abu mai kyau manzo tattare shi musqala zarratin ba za ga nakasu a tare da janibin annabi ba eh Allah bai yi nakasu a janibin manzon Allah ba komai na annabi kai ko abu ba shi da kyau yana zuwa gaban annabi sai ya rike ya zama mai kyau shi da sahabbansa da matansa da garin da ya zauna da komai dun tsarkakakku ne tun da sun danganta manzan Allah to tsarkakakku ne na'am to mu حدثنا عبد قال شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن بن قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم in ji musuwar bin maharamata ike cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ban ga wajen ba ya miƙi fasami tuhu sai na ji shugaba sallallahu alaihi wasallama ta shahada ya yi shahada sannan kuma sai ya ce amma ba'adu haka kaga shi ma zubaidi ya bi shu'aibu a cikin wannan hadisin ya yi ma karɓi hadisin gurin zuhuri حدثنا إسماعيل بن أبانا قال حدثنا ابن كثير حدثنا ابن الكثير قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر إن جي ابن عباس yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari wa kana akhir majlisin jalasahu yake cewa wannan shine ƙarshen majalisi mazauni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gurinsa shine ƙarshen mazauni ma'ana ƙarshe-ƙarshen rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama kenan aka yi haka muta'addifan ya ce yana lullube da wani bargo ko wani mayafi akan kafaɗinsa ya ce ya lullube kansa da wani rawani wanda yake mai launin duhu haka zala sai gode wa Allah ya yi kirari ga Ubangiji sannan sai ya ce ya ce ya ku mutane ku to zuwa gare ni ku to kuma su tafi aka dinga towa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam kowa ya to sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce nan ma sai manzo Allah ya ce amma ba'adu shi kenan faɗinsa amma ba'adu cewa ya gudana a wannan harshe ya ce haƙiƙa wannan dangi wannan ƙabila ta ansarawa ta mutanen madina suna faraguwa kuma ga mutane yawa suke amma su mutanen madina raguwa suke na'am duk duk wanda aka jibinta masa wani abu kama aka jibinta masa wani mulki ko wani samun wani iko daga cikin al'umma shugaba sallallahu alaihi wasallama har ya sami iko da zai iya cutar wani ko ya amfanar da wani to su mutanen madina abin da suka zo na kyakkyawa a karba kuma abin da yake gare su na, na, rashin kyawu to wannan ai musu rangwame ai musu afuwa wa ai musu afuwa duk wannan kaga a cikinsa akwai kamar koyar da husnul ahadi irin yadda madina suka yi karamci suka karɓi shugaba suka girma shugaba kaga da ka ba shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga yake kuma ga irin mungan da suke fitowa a kansu cewa wanda ya zama ya jibinci wani abu na sha'anin iko ko mulki to in sun zo da laifi ya dinga kawar da kai a dinga musu rangwame na'am alhamdulillah mm.